لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون wasalamu ala والسلام على أشرف nabina muhammadin wa alihi wa وصحبه أجمعين masu sauraronmu da ganinmu a cikin wannan shiri na tarihin annabawa na muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shine darasinmu na bakwai a cikin wannan shiri inda muke bayani akan daraja da martaba da mutunci da ɗaukaka da matsayi na annabawan allah subhanahu wa ta'ala da bambancinsu da mutane ragowar mutane da kuma aikin da allah ta'ala ya turo su su yi da alherin da ke cikin haka a rayuwar ɗan adam ta duniya da lahira yau za mu yi magana akan wahayi wanda yana daga cikin abin da ya bambanta annabawa da sauran mutane shine wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu wannan wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa annabawa kamar shine jigon saƙon da ko shine jigon aikin annabawa shine su karɓo saƙo kai tsaye daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala su iso da shi zuwa ga bayin Allah domin a samu alaƙa ko a sami zamantakewa ko a sami fahimta na abin da Allah subhanahu wata'ala yake so a yi ko yake so a bari ko yadda ya kamata a san Allah da sufofinsa da ayyukansa da sauran abin da yake da alaka da wannan da haka wannan wahayi shine ma imamul bukhari za mu ga cikin littafinsa sahihul bukhari sai ya fara da kitabul wahayi ya rufe da kitabul tauhidi malamai suka ce hikimar da ta sa al-imamul bukhari ya buɗe da kitabul wahayi saboda ya nuna mana addini gaba ɗayansa wahayi ne saboda haka duk a mutumin da yake bin wani abu a matsayin addini ba wahayin da Allah ya aiko annabawa ba to yana bin san ne da haka babu wani abu a faɗin duniyan nan kaf face daga wahayi sai ra'ayi wahayi ko ra'ayi ma'ana ko ka bi wahayi saƙon da Allah subhanahu wata'ala ya turo ko ya aiko ko ka bi san ranka shi sa Allah ta'ala yake cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun sannan muka dora ka akan shari'a wacce muka aiko maka wacce ta shafi rayuwarka aqidarka da ibadarka da mu'amalarka da zamantakewarka ka bita kada ka bi san rai ko san zuciya na waɗanda ba su sani ba su da wannan ya nuna mana in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus duk mutumin da ya kauce ma wahayin da Allah ya aiko annabawa to dole ne sai dai ya bi san rai ko ya bi zace-zace da tsammani da zato kawai yake bi a rayuwarsa saboda wahayin nan za mu kalle shi ta fuska guda uku na farko ma'anar wahayi a tsagwaron harshen larabci sannan mu kalli wahayi ta ɓangaren yadda ya karkasu sannan ko mu kalli wahayi ta hanyar yadda allah yake wa annabawa shi wadda aka ambata mana a cikin littafin Allah mai girma ma'anan wahayi tana ɗaukan ma'anoni kamar da malamai suka faɗa kusan guda bakwai akwai kalman al'ishara wato duk wani nuni da za a yi maka ko da hannu ko da ido mutukar ka fahimci sako ta hanyarsa to an samu wato isar da sako wanda ana kiransa wahayi da haka kalmar al'ishara tana daga cikin ma'anoni guda bakwai da kalman wahayi take ɗauka harshen larabci shi yasa Allah ta'ala ce fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya fa auha ilaihim ay ashara ilaihim ya musu nuni ya musu wahayi wannan nunin da annabi zakariya yayi ma wato almajiransa don su fahimci cewa yanzu magana sai aka ɗauki wannan a matsayin wahayi saboda ka kenan ka ga ma'anan wahayi a nan ta ɗauki ma'anan nuni don da ido ko da hannu ko da wata alama da za a sa a kan titi duk wannan alama ce ta isar da sako a ce tsaya a nan rage wuta a nan can akwai tudu can akwai rami can akwai kwana nan akwai gari dabbobi na tsallakawa a nan gaba akwai ma'aikata duk wata ishara da za a sa ko ai kwarangwal alaman cewa akwai wani hatsari a gaba ko alaman hannu ana nufin ka tsaya ko ai danja da koriya da yalo da ja duk yana nuna maka cewa wato wani saƙo ne ake isan maka amma ta hanyar ishara ta hanyar nuni to wannan shi ma ana kiransa a tsagoran harshen larabci wato wahayi sana'a na biyu alkitaba da abin da aka rubuta maka ka karanta ka fahimta to shi ma ana kiransa wahayi da haka wahayi zai iya zama rubutu kamar yadda zai iya zama nuni sau da haka alkitaba ita kanta rubutun zai iya zama wato ko yana ɗaukar ma'anan wahayi a tsagwaron harshen larabci shi yasa an ka rubuta mutum wasiƙa to wannan wasiƙar aka kaita a matsayin sako to in ya karanta ya fahimta wannan ana kiransa a matsayin wahayi sana abu na uku almaktub abinda aka rubuta din ita kanta rubutun ana kiranta wahayi sannan rubutawar shi ma abinda aka rubuta din ana kiransa wahayi wato ko da ba rubuta maka akai ba wani aka rubuta wa ka zo ka tarar da shi irin jaridu da mujallu da littattafai da sauran abubuwan da za a rubuta a ajiye don wani ya karanta ko ajiye shi a matsayin saƙo da wani zai zo ya gada ko ya tarar ko ya gani duk wannan a tsagwaron harshen larabci yana ɗaukan ma'anan wato wahayi sannan a risala aikawa da sako na musamman shi ma ana kiransa da ma'anan wahayi saboda aka rubuto maka wani ya zama wahayi sannan al-ilham abinda za a yi maka ilhamansa wato a kimsa maka shi a ranka ka ji shi ya zauna a ranka kuma ka yi tunaninsa ko ka fahimce shi ko ka gane shi ko ka kardadansa ko ka wato yi tunaninsa amma tunanin tsaftataccen tunani wannan shi ma wani nau'i ne da ake kiransa wahayi a tsagaron harshen larabci sannan alkalamul khafi magana in ta zamo a boyayyen ɓoyayyen magana wato aiwa mutum raɗa ko aiko masa sako shi yake jin sakon amma ragowar mutane ba sa ji to wannan shi ma ana kiransa wato wahayi sannan kullum ma alƙaitahu li ghairik duk wani sako da ka jefa wa wani ko ka gaya wa wani ko ka nuna wa wani to wannan shi ma a tsagoran harshen larabci suna kiransa ko ana fahimtarsa ko ana ganinsa ko ana ɗaukarsa a matsayin wani nau'i ne na wahayi da haka duk ma'anonin wahayi a cikin waɗannan abubuwa da muka lissafa wato guda bakwai suke ko kuma shine kalmar da take ɗauka to akwai bambance-bambance dangane ga nau'in yadda ake yin wahayi kamar yadda mala ibnu qayyim a cikin littafinsa zadul ma'ad ya yi ƙoƙarin bayyana mana ma'anonin wahayi ko nau'in wahayi ko dangogin wahayi ko yadda ake yi wa annaba wahayi na farko akwai arru'uya as-sadiqa wato kyakkyawan mafarki daga mafarki annabi idan ya yi mafarki an nuna masa wani abu wanda ake son a yi ko ake son a bari ko ake son a gayawa wani to wannan mafarki nasa dangi ne na wahayi amma fa sai ga annabi kawai wanda ba annabi ba idan ya yi mafarki ya ga wani abu to wannan abin zai iya ɗaukan ma'ana guda uku imma ya zamo abin nan gaskiya ne haka abin yake kuma haka ake so ya tabbata wannan shi ake kira arru'ya as-sadiqa wato mafarki na gaskiya sannan akwai abin da yake ishara ce wato nuni ake masa zuwa ga wani abu sai a nuna masa wani abu amma wani abu ake nufi to wannan shine wanda ake bukatan a je a samu masana ƙwararru wanda suka san halayya ɗan adam suka san dangogin mafarki da yadda ake fassara shi su yi fassara a kai wanda wannan shi ma nau'i ne na nuni zuwa ga wani abin kirki da ake so mutum ya fahimta ko ya gane ko ya ɗauka sannan na uku akwai abin da ake kira wato a ahlam wato sururucin bacci kawai mutum in bacci ya masa daɗi sai abubuwa su ta faɗo masa a rai ko in ya kwanta da tunanin abu sai ya ta ganin abin a cikin mafarki ya ta ganin abin a cikin wato tunaninsa ko a cikin lissafinsa ya ta ganinsa tare da cewa abin ba haka yake ba ko ba yadda ya ɗauka haka haka abin yake ba amma sai ya gani shi a mafarki misali wanda yake jin tsananin kishirwa in ya kwanta bacci misali ya ta mafarkin ruwa ko wanda yake jin yunwa in ya kwanta bacci ya ta mafarkin abinci ko wanda yake son aure in ya kwanta bacci sai ya ta mafarkin gashi can an ɗaura masa aure ko gashi can da amarya ko wanda yake son kuɗi saboda haka sai ganshi yana burgima akan dala ko akan naira to kaga wannan abu ne da ya kwanta da shi a ransa kuma sai ya ganshi a cikin mafarkinsa saboda haka su annabawa mafarkinsu iri ɗaya ne kawai sak duk abin da suka gani to wahayi ne Allah subhanahu ta'ala yake yi musu shi yasa muka duba Allah ya ambata mana mafarki a gurare guda bakwai a cikin alkur'ani waɗannan mafarke mafarke guda bakwai duka kowanne sai da aka gaya mana ma'anarsa da fassararsa wanda za mu ga a cikin suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama id yurikahum Allah fi manamika qalila walau arakahum kathiran kathiran wa wala tanaza'tum fil amr walakinna Allah sallam Allah ta'ala ce id yurikahum Allah fi manamika lokacin da Allah ta'ala yake nuna maka su a cikin mafarki ƙalilan kake ganin su 'yan kaɗan walau arakahum kathiran da Allah ya nuna maka su da yawa lafashiltum da sai ku watse sai ku tsorata sai ku firgita sai ku ta kare wala tanaza'atun fil amr sai ku dinga jayayya cikin al'amari walakin Allah sallam sai dai Allah ya tsare ya kiyaye hakan bata faru ba daka a nan an nuna mana cewa wato an yi mafarki kuma an fassara a nan mafarkin cewa lokacin da ake yakin badar su sahabbai ba su wuce ɗari uku da 'yan kai ba amma su waɗanda suka zo yaƙi da su adadinsu ya kai kusan mutum dubu sun ninka sahabbai sau uku wanda kuma wannan yaƙi da aka yi shine karan batta na farko tsakanin wannan rinduna ta musulmi da rinduna ta shawa. saboda haka sai Allah ta'ala ya nuna annabi sallallahu alaihi a cikin mafarki waɗannan mutanen kaɗan ne ba da yawa ba Allah ya ce da ya nuna maka su da yawa to sai ce lafashiltum wala tanaza'atun fil amri wanda wannan mafarki ne aka yi kuma aka fassara shi cewa wannan yawan nasu ba zai ba su nasara ba wannan kaɗan ɗin naku shi zai ba ku nasara da haka yawan nasu bai amfane su ba shi yasa aka nuna annabi su kaɗan ma'ana kaɗan ne su ta ɓangaren nasara masu yawa ne su ta ɓangaren adadi ko kuma kaɗan ne ta ɓangaren adadi amma masu yawa ne ta ɓangaren samun nasara sannan za mu ga mafarki na biyu a cikin suratu yusuf lokacin da yake gaya mahaifinsa in inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aitu li sajidina yake cewa ya kai mahaifina na ga taurari guda goma sha ɗaya kuma na ga rana da wata dukkaninsu suna faduwa suna yi sujada a gare ni saboda haka babansa yake cewa la taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida kada ka bayar da wannan labari bisa yan uwanka sai su kulla maka makirci kullawa dalili Allah zai ɗaukaka darajarka da matsayinka da martabarka a kansu idan suka fahimci haka suna iya kulla maka makirci na cewa kada ƙaninsu ko ɗan uwansu ya zo ya wuce su a daraja saboda haka wannan mafarki fassararsa shine annabi yusufu zai samu ɗaukaka zai samu girma zai yi sarauta zai yi mulki zai samu annabta saboda haka wannan shine fassarar mafarkin sannan lokacin da annabi yusuf ya shiga kurkuku ya haɗu da wasu mutane guda biyu wanda ɗayan yake ba shi labari cewa na ganni ina shayar da sarki wato giya ɗayan kuma ya ce ya ganni an wato ɗaure ni an rataye ni sannan ga kuma tsuntsaye suna caccakar kaina annabi yusuf ya musu fassara wannan mafarki guda biyu da cewa kai wannan za ka fita daga kurkuku kuma sarki zai ɗauke ka za ka zama cikin masu yi masa hidima waɗanda za su dinga shayar da shi kai kuwa za ka yi laifi za a yi maka wannan hukunci kamar yadda ka gani a mafarkinka kuma ya ce wannan abu ne da ya riga ya shuɗe ko ya tabbata waɗannan su ne mafarke-mafarke guda hudu waɗanda suka gabata sai mafarki na biyar wanda sarkin wannan ya gari ya ga wato rako ya ga shanu guda bakwai eh, masu kiba da shanu guda bakwai ramammu kuma ya ga waɗannan ramamu suna cinye waɗannan masu kiba sannan ya ga zangarniya guda bakwai kamar da ya zo a cikin suratu yusuf wanda in mun zo kisa annabi yusuf duk za mu fito da waɗannan abubuwa da hikimomin da ke cikin yin haka saboda haka shi ma ya fassara masa da cewa za a yi shekaru guda bakwai wanda za a sha wahala saboda haka za a yi shekaru guda bakwai wanda za a ji daɗi sannan bakwai masu wahala za su biyo bayansu saboda haka a yi ƙoƙari a tanadi abinci a lokacin da aka sami masu arzikin ko aka samu zaman lafiya din domin yin shiri a fuskanci lokacin da tsanani zai zo to da haka wannan mafarki shi ma an fassara wannan sarki wanda shine mafarki na biyar a cikin mafarkai guda bakwai da alkur'ani ya ambata daga nan sai a cikin wato kisa suratu safati inda aka yi bayanin mafarkin annabi ibrahim lokacin da ya mafarki ya gan shi cewa yana yanka ɗansa kuma ya gaya wa ɗan da safe ya kai ɗana hakika na gani a cikin bacci na ina yanka ka me kake gani ya ce ya kai babana ka aiwatar da abin da aka sa ka kuma za ka same ni insha Allahu cikin masu juriya cikin masu haƙuri cikin masu karɓar hukuncin Allah saboda haka wannan ɗa ya gamsu ya karɓi wannan saƙo ya aminta da wannan umarni da aka wa mahaifinsa ta hanyar wannan wato mafarki da ya yi har ma kuma ya kwantar da shi ya sa wuka zai yanka shi wanda Allah ta'ala ya aiko rago aka fanshi annabi Ismail wanda annabi Ibrahim ya yi niyan yanka shi saboda abin da ya gani a mafarki so da haka wannan shi ma ya tabbata a cikin alkur'ani shine dangi na shida na mafarkai da suka zo guda bakwai sai can cikin suratul fatahi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya cewa laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya hakika Allah ta'ala ya tabbatar da wannan mafarki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi cewa za ku shiga wannan wato garin Makka gari mai alfarma kuna masu yin aski kwalkwabo ko kwaryar molo sannan kuna masu yin saisaye ko kuna masu yin kwaskwas saboda haka wannan shine wato mafarkai guda bakwai waɗanda suka zo a cikin alkur'ani wanda za mu ga mafi yawansu annabawa ne suka yi ko kuma annabawa aka kawo suka yi fasara wannan mafarki to wannan shine abu na farko annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma an tai masa mafarke mafarke a farkon al'amarinsa in ya mafarki sai ya zo kamar asuba ta keto ma'ana yadda ya ga abu haka yake faruwa in ya ga abu da daddare sai ya ga abin tabbas ya faru kuma da safe ko ya ga tabbatuwarsa wanda wannan shi nau'i ne wato na hanyar da Allah yake yi wa annaba wahayi sannan mayul fi ru'ihi akan sakawa annabi a ba cikin ransa kai tsaye dare abin ya tafi zuciyarsa sai kawai ya ji shi haka kawai ilimi ya shige shi kawai sai ya gaya wa mutane saboda haka ne yake cewa jibrilu ya jefa min a cikin tsakiyar zuciyata cewa sai nake jin babu wata rai da za ta mutu har sai ta gama cin arzikinta ta kuma gama cinye ajalinta saboda haka kuma yake cewa ne arzikin mutum wato baya karewa hasse ko ajalin mutum baya zuwa sai arzikinsa ya kare an jefa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin ransa ya gaya wa mutane cewa yadda arzikinka yake binka ajalinka ba zai zo ba sai arzikinka ya kare saboda haka tunda dai haka ne to mutum ya kyautata wajen nema kada jinkirin zuwan arziki ya sa mutum ya neme shi ta hanyar da bata dace ba saboda haka kowa akwai arzikin da Allah ya rubuta masa kada mutum ya yi gaggawa na sai ya yi kuɗi ko ya gaggawa sai ya yi arziki ko ya gaggawa sai ya tara wani abin duniya saboda haka ya jira komai yana da lokacinsa abin da ake bukata daga gare mu shine mu tashi mu yi ilimi mu yi sana'a mu kama sababin arziki mu jira Allah kuma mu yi dabarar mu mu yi hikimar mu mu jijjuya mu jira Allah subhanahu ta'ala kuma shi yake turo arziki shi yake tabbatar da shi kuma shi yake sa masa albarka to wannan shine wato dangi na biyu na wato wahayi sannan na uku shine mala'ika ya zo amma a siffa ta mutum kamar yadda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faru ga nana maryam nana maryam mala'ika jibril ya zo mata a siffan mutum fatamathala laha basharan sawiya hakanan ya zo a hadithi na biyu a cikin al'arba'un nawawiya wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito da waninsu cewa sahabbai suna zaune a majalisa tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ga wani mutum ya tsinkayo mai tsananin farin tufafi mai tsananin baƙin gashi ba a ganin alamar tafiya tare da shi kuma babu wanda ya san shi a cikin 'yan wannan majalisa har ya zo ya zauna a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina gwiwoyinsa a jikin goyinsa ya ɗora hannayensa a kan cinyarsa ya ce ya muhammadu ka bani labari wato bisa menene musulunci manzala ya gaya masa rukunan musulunci guda biyar ya ce kuma ka gaya min menene rukunan imani ya gaya masa guda, shida ya ce menene ihsani ya gaya masa rukuni ɗaya ya ce yaushe za a yi tashin alkiyama ya ce mai tambayar bai fi wanda yake tambaya ilimi a kai ba ya ce amma zan baka labarin alamominta ya masa bayanin alamomin tashin alkiyama a ƙarshe bayan ya tashi ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun san wane ne ya zo suka ce a ko ce ku je ku dawo min da mutumin nan suka sha kwana ba su gan shi ba suka dudduba ko ina ba a gan shi ba ya ce mala'ika jibrili ne ya zo domin ya sanar da ku addininku za ka kunga a nan gurin wato mala'ika ya juya daga siffarsa ta mala'ika ya zo a annabi sallallahu alaihi a siffa ta mutum wanda shine nau'i na uku sannan wata yakan zo masa misali salsalatul jaras wato zai zo kamar ƙaraji ko kamar ka buga ƙararrawa sai ya ji alaman sauti ya taho masa bu ya ga alamar wahayi ya zo kenan ko sayin ne ko faɗakarwa ce cewa ya shirya ga wahayi nan tafi saboda haka sai abin ya zo i dinga shigarsa sai ya siffatu dama mun ce ɗayan biyu ne in ma shi ya zamo halasa ta zamo hala malakiya ko kuma ya zama hala bashariya shi jibrilu mala'ika ne shi annabi sallallahu alaihi mutum ne amma mun faɗa ya fi kowa daraja a cikin mutane kamar da shi ba jibrilu ya fi daraja a cikin mala'iku to in suka zo tsakanin mala'ika da mutum ɗayan biyu zai faru imma dai ya zama hala annabi sallallahu alaihi ta zama hala malakiya sai ya zama cewa sun iya fahimtar juna ko sun yi magana da juna saboda shi ma yanzu ya ɗanɗani halayya malakiya yana iya gane ko ya fahimci abin da mala'ika yake cewa ko kuma shi mala'ikan ya zamo ya ɗauki hala bashariya wato ya zamo shi ne ya sakko a siffarsa ta mutum saboda haka sai ya zama sun yi magana kamar tsakanin mutum da mutum ko kuma shi ya ɗaga ya zama kamar mala'ika sai zama sun yi magana kamar tsakanin mala'ika da mala'ika to wannan yanayi guda biyu shine za ka ga cewa jibril ya zo a siffasa ta mala'ika ko zo a siffasa ta mutum kuma ya zo a siffasa ta mutum za ka ga normal za a yi magana kamar yadda kake magana tsakanin ka mutum da mutum amma ya zo a wannan siffa ta malakiya to shine za a ga annabi sallallahu alaihi wasallama ana masa wahayi sai a ga cewa gumi yana tsatsafowa a goshinsa kuma gashi ana tsananin sanyi ana tsananin hunturu amma gugumi yana ketowa saboda nauyin abin da yake karba na wahayi kuma sai a ga alamar ba ma a fahimtar wato menene wani hali ko wani yanayi ya shiga a wannan lokaci sai a ji tsit wato kamar ya, fita daga yanayinsa da aka sani na wato dan adamtaka ya kwaikwayi siffa da halayya ta mala'ikantaka saboda haka sai su zama sun tattauna idan jibrilu ya gama wahayin ya tafi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo halarsa bashariya saboda haka sai ya isar da wannan sako ga mutane wanda dama tunda tsakanin mala'ika imma dai mala'ika da mala'ika wa imma mutum da mutum wa imma mala'ika da mutum saboda haka a waɗannan halayya guda uku ko wanne jibrilu ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da wahayi sai dai wahayin alkur'ani ya fi zuwa a wannan wahayin na salsalatul jaras wato kamar ƙara ko kamar kumaji ko kamar ƙaraji irin na wato ƙararrawa wanda yake jin alama cewa ga jibril nan sai ya shirya har wani sahabi yake cewa ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi kafa wato kafarsa tana kan kafata sai na ji kamar tawa za ta karye ta rugurguje saboda nauyin abin da yake sauka a kansa na wahayi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa inna sanulki alaika qaulan thaqila lalle za mu tsaura maka ko za mu saukan maka ko za mu turo maka wato abin nan sannan akwai ganin mala'ika a surarsa ta mala'ikantaka wannan shine nau'i na biyar na wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika a siffarta a siffarsa ko a kamarsa ta mala'ikantaka kuma har su samu dama su tattauna abubuwa a haka kamar yadda ya ce na ga mala'ika jibrilu yana da fuka-fuki guda 600 ko kuma a yi masa wahayi daga fauƙi samawat kamar yadda aka kira shi ya tafi isra'i wannan wani nau'i ne na wahayi maimakon a kawo masa sai aka ce ya zo da kansa to wannan tafiya din shi ma nau'i ne na karɓo wahayi ko kuma allah ta'ala ya magana da shi bila wasita wato su yi magana da allah ba tare da akwai jibril a tsakiya ba kamar dai yadda ya faru a daren isra'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya je suka yi magana da allah wato wannan shi ma nau'i ne na wahayi amma wannan wahayi ne direct kai tsaye Allah yake gaya wa annabi kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji kai tsaye yake karɓar saƙon kamar yadda ya faru ga annabi Musa a lokacin Duri Sina lokacin da Allah ya masa wahayi a wannan guri wanda shi ma muka zo kisa annabi Musa za mu ji yadda wannan wahayi ya kasance wanda magana ce tsakanin Allah da shi sannan akwai kuma wani nau'i wanda malam ibnu qayyim yake cewa akwai sabani tsakanin magabata akan wannan nau'i na wahayi shine annabi ya ga Allah yana ganinsa kuma suna magana to wannan shi ganin da yawa Allah subhanahu wata'ala magabata da waɗanda suka biyo bayansu akwai wanda suke ganin ya gan shi kai tsaye akwai wanda suke ganin haske ya gani to saboda haka wannan matsala muka zo kanta tsakanin mazhaban abdullahi dan abbas da mazhaban na na aisha allah ya kara mata yarda za mu ji yadda suka tattauna akan wannan matsala ta ru'uyatillah wato ganin allah subhanahu wata'ala ko wato karban wahayi kai tsaye tare da ji da gani bi sautu wa sura saboda haka wannan shine abin da ake da tattaunawa tsakanin magabata da ƙarin ilimi wa juna dangane ga wannan matsala da haka waɗannan su ne dangogin kashe-kashen wahayi wanda malam ibn qayyim ya faɗa a cikin zadul ma'ad wanda kowanne ɗaya daga cikin su Allah ta'ala ko so ɗaya ne ko so biyu ko so uku ko ga wani annabi ko ga wani annabi kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha anan wannan aya an faɗi dangogi da nau'o'i da kwatance daban-daban na wahayi wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijab wahayan a turo mala'ika da waɗancan dangogi da muka faɗa aw min wara'i hijab ko a dinga magana da shi yana jin maganar Allah amma baya ganin sa a ursula ilaihi rasulan fa yuhi bi iznihi ma ko aiko masa jakada wato su zo su yi magana da wannan annabi kamar yadda aka aiko wa maryam wato a mala'ika jibrilu kamar yadda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu kamar yadda dai muke gani a cikin dangogi da kamanni da na'u'uka na wahayi da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa annabawa wanda duk wannan a cikin kowane kisar annabi za mu ga akwai irin wahayin da aka yi masa cewan wahayi ya kasu kashi kashi har kashi takwas ba yana nufin cewa kowane annabi an masa wahayi ta waɗannan fuskoki guda takwas ba a abin da ake nufi wahayi ba hanya ko hanyar isar da saƙo tsakanin allah da annabinsa baya fita daga waɗannan dangogi guda takwas ko guda tara duk wani wahayi da za a turo ta waɗannan hanya zai zo amma ba ana nufin kowane annabi sai da aka waɗannan hanyoyi guda takwas ba wani biyu ne daga ciki wani ɗaya ne daga ciki aka yi masa wahayi amma in dai wahayi za a yi masa ya karɓi saƙo daga Allah ko ya karɓi saƙo daga mala'ika shi mala'ikan ya karɓo daga Allah shi kuma ya isa wa da mutane akwai saƙon da sai da Allah ya gaya wa mala'ikan shi ko mala'ikan ya gaya wa annabin sannan shi kuma annabin ya gaya wa mutane saboda haka akwai kuma saƙon da kai tsaye Allah zai gaya wa annabin shi kuma annabin ya gaya wa mutane amma abin ba a samu ba shine kai tsaye Allah ya gaya wa mutane da haka kenan ya zama hanyar isar da saƙon Allah zuwa ga mutane ba ta fita daga ɗayan guda biyu imma dai Allah ya gaya wa annabin shi kuma annabin ya gaya wa mutane ko kuma Allah ya gaya wa mala'ika mala'ikan ya gaya wa annabi shi kuma annabin ya gaya wa mutane amma abin ba a samu ba shine Allah ba zai gaya wa mutanen shi da su kai tsaye ba ba tare da wasuɗa na mala'ika ba ba tare da wasuɗa na wato manzo ba kai tsaye kawai wani ya ji yana magana da Allah subhanahu wata'ala wannan duk da wasu suna ƙoƙarin tabbatar da haka amma malamai sun ce babu wannan wato a musulunci dole ne sai an samu wannan mala'i shine dalilin da yasa aka ɗaga darajar annabawa suka fi kowa daraja da girma a cikin musulunci domin su ne za su karɓi sako daga Allah su kawo bayinsa. su ne za su iya fahimtar mutane mutane za su iya fahimtar su kuma su mutane ne daga cikin mutanen saboda haka suna da daraja a cikin mutanen kuma duk wata sifa kamar yadda muka gabatar da kamanni da halaye na cika da kamala da girma da ɗaukaka da mutunci za ka ga annabi in mutunci ne ya fi dukkan al'ummansa in daraja ne ya fi dukkan al'ummansa in girma ne ya fi dukkan al'ummansa da nasaba da halaye mai kyau da cika halitta da cika halayya wannan zai sa mutane ba za su ƙi karɓar saƙo don ƙyamar annabin bai da hali mai kyau ko bai da sufa mai kyau ba sai dai su ƙi karɓar saƙo saboda girman kai da taurin kai da kuma hassada ko, wani abu daban amma dai ba cewa don annabin ya kasa isar da saƙon saboda tawayarsa ta halitta ko tawayarsa ta halayya ba to nan za mu tsaya sai a cikin shirinmu na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora wassalamu alaikum